بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يأتيه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنا رب بشرى لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا قيم سليمان فهمنا يدعك الله سبحانه وتعالى ما يدام يوم تشهدنا البركة كلنا إتيان على الله في دنيانا برغدان يجب جمال سو شهيد قديم دينا يا نكيو shafi bajon bai manya da gare siya alfarku bainal fiqhi wal ilmi wal dhanni wa shak ina ya ko amma ku kafi ne guru ne ji ga yin su waje ko ke zai ga saka a هذه الأحكام التكليفية يدخل أبوها فيها وما تذكر اليوم الأحكام التكليفية الخمسة يدخل أبوها فيها أما الرجل يدخل أي التكليفية وهو كان يدخل وضعية نعم و زاد يكون كذا نعم الواجب المندوب المحظور المباح المكروه نجي جمع الأحكام الخمسة التكليفية جميع من شطار en gondo na muhimmanci don yana lamarin addini wani ungo ya gusun naga en gondo na da muhimmanci da lamarin shari'a wani mai dai dada bakwai ya gusun na naga alawo da maulidi wude asali a yi wani wuta mandubu ba kuma da wasu ba en gondo na maja muhimmanci addini wa fata ne da da da kuma ya na man ga erike sakanya alfiku jambe al'ilmi jambe abban jambe ashafi man ya ga da yasiya erike na da tsakanin kan wannan jawar ga walfiku ina fiku na a hakku min al'ilmi ato to yo na dazuma ya ilimi na a ga ilimi dana na to ɗayan yo na layin fasarau na amma da yin na fi wuro in yi ruwa na kasan da su kawai a ta gaba yi gaggawa a to sunayewe wuje bekun sunaya fituwa ilimin ɗayan wiwa na jefe sarawai na amma fitu kasan da ta ta gaba yau ganan ga wal fitu a fasu minar ɗin a to ilimin jinsu ruwa yayin yi baki ɗaya amma suka wuri nau'in da tuni ya jinsi yin nan wala jin da tuni ne ya ilimi a takaice kuma ya ga yawa al'ilmu aramu min alfik Ilimi da ke ga fikiu misalin ilimi wato abin da ilimi ke sani kaza ita ilimiya geology ilimiya ilimi da mashi ke ta fi ta ke ta wani jauta kayan ilimin ya jami wucin amma fito ilimin da tuwa yi kayan gayi ilimin addini fito gayi ilimin addini zo da ya gwanan da tuwa miniya ilimin fito gwanan da miniya ilimin ilimi in shafe en don da ne gaga ga yafiya fito da amma fito kasan da shi a shaga wani kawai galaman ga an fito a fasto minan fito na, ma'ana cikin kwakwalwacin da ta taron wani ya ilimi bụ bugon ilimi ashmal wa an na gane da ke tsakaniya fito gani da ilimi yau ina mai fito ne ji fasaru da hannun gangare ma'rifatul ahkam shar'iyya ma'rifatul ahkam shar'iyya al'amaliyya bi adillatiya at-tafsiliyya nga iya ke yin hukunci yin shari'a al'amaliya ne tun ibada bi kama bin da dalila a tafsiriya ta kare ka zai wajibi ka zai ara ka zai mustahabi ka zai makro ina fito ya zan bayyana da wani sabanin usul usul kai da malabi a kawai misali da al'amru al'amru mutlaq yastadil wujuh umarni ya ce wa majakari nan don zuwa mai lamarin ya fi zai amma ba da fiku dalla dalla ta ga mai da dalili do ka zai wajibi ka zai fara amma usul kaida na ta ga wala yawa na wasu ba tsara wai kila farisiya da ka zai wajibi a guda yawa kaida ni umarni ya ce qur'ana ko hadisi mai lamarin ya wace kaida na usul da ya bai ne ba والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه من ينهي كلمنا غير معرفة المعلوم edu jetike ne ndochi ada ma huwa alai etia aine ne uchi tafiwa manda ci hada su fasara gangai idraku shay ala ma huwa alai wanda kike etia noyina wanda kike etia in

su wuce alja man ce zai bayanai sun su da yawa cikin gawan jihar yanayi rake wana zai tasowuru shai ana filafi ma huwa bihi bilwafi tasowuru shai ezu layin da cikin dasuwa wala yin da ciwon layin fiyarsa intanet da yuna amma ana fi ma huwa

ya kike amma na yoga kaza ana ta bincike lissafi tarihi wani wata su ba a ga wai jira ce bai da wani ya ci ga wancan na zai ga aljahu wal ilmu daruri to man shiga inda na ta ci guba ade al ilmu daruri amma dai al ilmu al ko al ilmu al muqtasar مجد فترين العلم ضروري لو العلم ضروري ما لم يسع عن نظر واستدلال كالعلم الواقي بعيد الأبواب الخط التي هي السمح والبصر والشم والصوت واللفظ أو التواصل لأن إذا العلم ضروري ngayi malam yaka an nazarin wasidlari ngayi na su a ji faruwa ne tiya an nazar tunani yawo ji lamarin na nazari na an yi muyo in ne ce bai yi kwan na gwana a amma ke juwe kan dalili waza ba shi dalili da kaza e je bukatu ba gaba ya in na bai ga al'ilmu zarura man ce ya yi misali zakar ilmin wafi ke ilimi na cuɗaya da bin idal amwatin an efiya nimin ya babu babu kusura mai da five times fatan na. allati ya ngai sampo e kawo misali wa ga tsamiki yiwu inji da sai wa wani sati ba ilimi wa wani biyawe ne wani ga kazan ilimi wa a tsaruri هو البصر من ايه من ايه كذا والشر أسرع من وكان كذا من وكا مثالي من وكان إلو كذا والصوت أسرع إيما إلو تسيا ليه كذا والنفس أسرع إيما لكي سايسايس الناس بالناس وانتو يزا إلمي إنجي جسيو غالا لساتي لو